الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك من أنا أتكلم من لتافنا أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح نا الشيخ ابن القيم الجوزية wanda mun zo babi na sittin da wajen shida wanda yake magana a kan ganin Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna wanda ya zo mana da ayoyi da hadisai da maganganu na malamai daban-daban waɗanda suke tabbatar da lallai muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama kuma saboda wasu dalilai da suka nuna kuma kafirai ba za su gan shi ba kamar waɗannan abubuwa su ne muke cikin magana a kai mun je inda malam ya ce faslun rabewa wa ma hadisu buraida ta bin al-hasib فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وأنا حديثي بريدة بن الحصيب آه شيني رويت حديثا shi kuma yana cewa imamul a'imma shugaban shugabanni na ilimi shine muhammad bin isaq bin huzaima wanda yake da littafi da ake ce masa sahihu bin huzaima ya ce khalid bin abdulaziz ya zantar da mu abu khalid shine abu abdulaziz bin aban alqurashi ya zantar da mu shi kuma ce bashir bin muhajir ya zantar da mu shi kuma ya karo daga abdullahi bin buraidata ya karwa daga abdullahi dan buraida an abi shi kuma ya karwa daga babansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya a cikinku illa sayakhlu Allahu bihi yawmal qiyama face Allah ya kaɗaita da shi rana alkiyama wato babu wani daga cikin muminai face sai Allah ya kaɗaita da shi rana alkiyama laisa bainahu wa bainahu hijab babu tsari tsakaninsa da shi wala tarjuman babu mai fassara to ba sai lalle mai fassara ba babu wanda yake yin iso wanda Allah ya faɗa ya ji shi kuma ya gaya wannan mutum a kai tsaye kowa zai kaɗaita da ubangiji rana alkiyama to wannan kaɗaita ɗin tana hukunta gani domin wanda ka kaɗaita da shi za ka gan shi don haka wannan dalili ne akan cewa za a muminai za su ga ubangiji gobe alkiyama tunda kowane mumini ma zai kaɗaita da shi mun san hadisi na satar wannan mun karanta shi a baya inda an tsallake siraɗi za a je wani guri da ake cewa kantara wato gada wanda ita wannan gada tana tsakanin wuta da aljanna wanda ya aikin sai rinjaye zai tsallake siraɗi amma kuma da ɗan raguwa aiki domin tsallakewar a bisa nisba ne percentage ne misali inda aikinka yarin jayi aikinka kyakkyawa yarin jayi mummuna za ka tsallake amma ta yi akwai alhakin wasu akan mutum akwai wasu abubuwa na wani da suke bunka mutum ba zai shiga aljanna da waɗannan abubuwan ba sai an warware to a daidai wani guri da ake cewa kantara gada to a nan ne za a yi za a warware wani kai kana bin wannan to ina haƙin shi ina haƙin ka shi yana bin ka ina haƙin ina na ina nasa haƙin to a nan za a warware ubangiji zai shiga tsakani ya yi sulhu bawa zai ga cewa ai ina bin wani kaza ubangiji sai ya kaɗaita da shi ya ce to kai ma ba kayi kaza ba kayi kaza kayi kaza na rufa ma asiri ko na yafe ma ko kai ma ka yafe wa dan uwanka mana shikenan sai ce ubangiji na yafe masa za a samu daidaito shikenan sai ya wuce to da haka da haka duk za a warware matsaloli da suke tsakanin mutane waɗanda sun tsallake saradi a baya to a nan ma ubangiji zai kaɗaita da mutum daga shi sai shi ya yi wannan sirri da shi na cewa a duniya na rufa ma asiri yanzu ma kuma ga shi gani sai kai to ka yafe wa ɗan uwanka ni ma in manta in yafe ma ka wuce to duk sai a samu wannan daidaito a wuce faslun wa amma hadisu abu ruzain فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة وحمال بن سلمة أن يعلى, أن يعلى بن عطاء أن وكيع بن خداش أن أبي رزين قال قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة yace amma hadisi Abu Ruzain al-Uqaili Imam Ahmad ya rawaito shi daga hadisin Shu'ba da Hammad bin Salama su kuma sun karbo daga Ala bin Ata shi kuma ya karbo daga Waki bin Khaddash shi kuma ya karbo daga Abu Ruzain yace mun ce ya Rasulullah a kulluna yara rabbahu azza wa jalla yawmal qiyamah dukkaninmu ne za mu ga Ubangiji eh? mu ne zai ga Ubangiji ranar alkiyama ala na'am yace haka yake qultu sai ce wa ma ayatu dhalika fi khalqihi to me alamun haka a cikin halitta Allah cewa duk ga wani abu a cikin halittarsa wanda kowa yana ganin sa wanda zai nuna mu ma duk halittu na farko da na ƙarshe mumine da muka shiga aljanna za mu ga ubangiji al sai ya ce wato abu rizani ya ce alaisa kullukum yanzuru ila alqamari qamari lailatal badri dukkaninku ba kuna ganin wata ba ranar da haskensa ya cika shi kaɗai ne a sama ayi amma kowa kuma yana ganin sa duk duniyan nan ana ganin sa qulna na'am ce haka yake qal sai ce Allahu akbar wa azam Allah ai shine mafi girma mafi kwarzantuwa da wannan idan wata wanda yake karami ne daga cikin halittu ko daga cikin taurari na sama dan karami ne shi to muna duk duniya ana iya ganin sa ya ubangiji kuma da ainihin girmansa wato ya kai wato girmansa ya kai matuƙar girma shine mafi girma da komai tunda al'arshi wanda ya fi komai girma shine ainihin gadon mulkinsa kursi wanda take bin al'arshi a girma ita ce kujerar zamansa to ya ba zai yiwu bayi su gan ba in dai har za a iya ganin wata tilo ɗaya a sama kuma duk duniya a gan to haka ma muminai baki ɗaya za su ga ubangiji ainihin rana alkiyama to wannan ma dalili ne akan cewa muminai za su ga ubangiji a ainihin alkiyama قال عبد الله قال أبي والصواب حدث وقال أبو داود سليمان بن العشأس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة به wato wannan yana so ya karfafa hadisin da ya gabata ne cewa abdullahi yana faɗa ɗan imamu ahmad cewa babana ya zantar da wannan hadisi sannan abu dauda suleiman bin al-ash'ath shi ma ya fitar da wannan hadisi da sanadin hamad bin salam alittafaqa shu'ba wa hamad bin salama yace ga shu'ba da hamad bin salama sun hada fitar da wannan hadisi وحسبك بهما على روايته أن يعيا أن يعلى بن عطاء yace ai ya ishe ka a ce su biyun nan sun rawaito hadisi daga ya'ala bin ata warwahun nasu anhuma kuma mutane da yawa masu rawaito hadisi daga gare su wani abin ruzainin fi isnadun akhar an karɓo wani hadisi daga abu ruzain shi kuma da wani sanadin قد تقدم ذكره في حديثه الطويل wanda ya gabata a hadisinsa mai tsawo da ya gabata wa abu ruzain al-uqaili lahu suhba abu ruzain al-uqaili yana da suhba wa adaduhu min ahli ta'i shi yana cikin mutanen ta'i wa huwa laqit bin amir sunansa laqit bin amir watakila kuma an ce laqit bin sabira hakaza qala al-bukhari wa ibn abi hatim wa ghayruhuma haka bukhari imam al-bukhari da ibn abi hatim suka faɗa cewa ko dai laqid ibn amir ko kuma laqid ibn sabra shine sunan abu ruzai wa qila huma ithnani wata kila ka ce a mutum biyu ne daban-daban laqid ibn amir daban laqid ibn sabra daban wa laqid ibn amir ghairu laqid ibn sabra laqid ibn amir ba shine laqid ibn sabra ba was sahih al awwal magana mafi inganci ta farko cewa laqid ibn amir shine laqid ibn sabra duk wannan dai dan ya nuna mana cewa hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda suke tabbatar da shi cewa lalle za a ga ubangiji gobe alkiyam wa ma hadisi jabir bin abdullah wa qala imam ahmad hadathana rawu qala haddathana ibn jurayj qala akhbarani abu zubair annahu sami'a jabiran yas'alu 'anil wurud فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أي فوق الناس فتدعى العمم بأوثانها وكما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون وحديث جابر بن عبد الله إمام آمن يا توشي تحني الروح شيكم ابن جريج يا دن تدمو شيكم أبو الزبير يا أبا الأباري شوى يا جي جابر ينا تنبيا dangane da gangarawa أين هي wucewa وشي واتكم wutar jahannama wato siradi kenan sai ce na hannu yau yawmal ce ala kaza wa kaza fawqan nas mu rana alkyama muna kan kaza da kaza da kaza kan mutane wato mu ne sama da mutanen da suka gabata wato da al'umma mu bi awthaniha za ga za a kira al'umma wasu da gumakansu da suka bautawa amma kana ta'budul awwal da irin dai abin da suke bautawa al'awwal fal awwal na farko sannan mai sannan mai binsa kowa ne za a kira shi kamar yadda Allah ya ce yawma tud'a kullu unasin yawma yud'a kullu bi imamihim ranar da za a dinga kira kowace al'umma da jagoransu abinda suka rika shi ne abin su to shi zai musu jagora to haka za a yi ta kiran mutane yace thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik sannan ubangijin ya zo mana bayan wannan fa ya kulu ce man tantazirun yace to me kuke sauraro ko kuma wa kuke sauraro fa ya kulu na nantaziru rabbana za su ce a muna sauraron ubangijinmu ne fa ya kulu ana rabbukum to ni da ubangijin naku ai fa ya kulu sai su ce hatta nanzura ilaik har sai mun duba zuwa gare ka fa ya tajalla lahum tabaraka wa ta'ala yadhaku ubangiji sai ya bayyana gare su yana mai dariya irin dariyar da ta dace da shi qal mai ruwa ya ce fa yantaliqu bihim ubangiji sai ya tafi da su wa yattabi'unahu sai su bi shi wa yuqi kullu insanin minhum munafiqun aw mimun nura sai ba kowanne mutum daga cikin su munafiki da mumini amma kuma hasken mumini zai ci gaba na munafiki kuma zai buci ثم يتبعونه ala جسر جهنم sai su bi shi a bisa ainihin doron wutar jahannama wa alaihi kalalib akan doron wutar jahannama akwai sarko, akwai ƙugiyoyi na ta'khudhu man tasha man sha Allah wannan kugiyoyin za su dinga cafkar wanda Allah ya ce su cafka summa yatfa'u nurul munafiq anan ne hasken munafiki zai buci sai zama baya ganin gabansa to kaga baya ganin mutum baya ganin gabansa fadawa rami zai anan ne munafikai sai su ta fadawa cikin wutar jahannam summa yanjul mu'minun mu'minai sai su tsira fatanju awwala zumratin farkon ayari sai su tsira daga cikin muminai to wujuhum kal kamar lailatul badr fuskokin su saboda haske kamar wata ne daren goma sha hudu wa sab'una alfan kuma mutum dubu daga cikin su la yuhasabuna ba za a musu hisabi kai wucewa za su kuma a ce babban mutum ya zo airport babu bincike ko wucewa ji shi za a wajen bakin jirgi to haka za su wuce thumma alladhina yalunahum sannan masu bin su ka adwa'i nujumin fis sama masu bin waɗancan ayarin farko wato ayari na biyu kenan su kuma za zama kamar mafi hasken taurari a sama domin taurari suna da haske a sama kuma hasken nasu hawa hawa ne wasu sun fi wasu to na farko su ne masu haske mafiya haske da kowanne sannan masu bin su kuma su ne haskensu bai kai na wancan ba ce sun makazalika haka dai abin zai tafi summa tahillu shafa'atu sannan kuma ceto sai ta sai ta sai ta halatta hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illa Allah har dai wanda ya zama ya faɗi la ilaha illa Allah ko kuma ya mutu da la ilaha illa Allah a cikin zuciyarsa ko da da ƙwayar zarra ne to zai samu ya daga cikin wuta shine ce summa yakhruju minan nar man kana la ilaha illa Allah وكان في قلبه من الخير ما يذن شعيرة sannan wanda ya faɗi la'ila illa zai fita matuƙar a cikin zuciyarsa akwai abin da ya auni sha'ira silin gashi na daga imani to zai samu ya fita daga wuta kaga wannan adalci ne na Allah subhanahu wataala ba za a ce sai ka kai wani nauyi na imani sannan ne ba za ka fita daga wuta a ko da da ƙwayar zarra ne mutum yake da abu na imani a zuciyarsa to ba zai dawoma a cikin wuta fa yaj'aluna mafi na'il janna su waɗanda suka zama suna daidaya da ainihin kamar gashi na la illallah a cikin zuciyarsu to bayan an sa su a wuta saboda wasu laifuka da suka yi to za a fito da su sai a sai ajiye su a farfajiyar aljanna wai ja'alul ya rushuna alaihim alma' yan aljanna sai su zo suna watsa musu ruwa suna watsa musu ruwa hatta yan bituna na bata shay'i fi sai har su dinga tsurowa saboda sun kone sun zama gawai ba su dinga tsurowa kamar yadda abu yake tsurowa idan an dasa shi a inda ruwa yake wucewa ruwan nan yana dan shafarsa yana jin daɗi yana dan shafarsa yana jin daɗi har ya farfado to haka su ma eh, wa'annan da suke ba su da wani abu na kirki sai dai ɗan ɗarso na imani da suke da shi to idan an fito da su haka 'yan aljanna za su dinga watsa musu ruwa ainihin suna farfadowa da kaɗan da kaɗan da kaɗan wai yadhhabu hiraquhu ko ne wanda suke kuma diya tafi summa yasalu ya sannan ya tambaya hatta ya ja'ala Allahu lahu duniya wa asharata amsaliha ma'ahu shi wanda yake yana da wannan hali an wato dade da imanin su bai wuce silin gashi ba aka fito da shi daga aljanna yan aljanna suka ta zuba ma ruwa ya farfado ƙonuwarsa ta tafi ya dawo mutum to zai tambayi ubangiji ya matsayinsa yake ubangiji sai ya bashi kamar duniyan nan da goma irinta ainihin shi ne matsayinsa ainihin abin da za a bashi kenan to ya kuma wanda ya shiga aljanna kai tsaye tun a farkon tsallake a kaga wannan Allah ya san iya abin da za a bashi wataƙila wani da yawa mutane ana maganar duniya da abin da ya kama da ita to na san waɗanda suka karanta ko suke da 'yar masaniya game da abin da ya shafi wato astronomy geography da makamantansu sun san yanayin yadda space yake wato wannan sarari da Allah ya san irin girman da ya zuba masa wanda yake da ainihin wato za mu ce wasu halittu glasses wannan galaxies nan wanda kwaya ɗaya za ka samu irin duniyan nan miliyoyi a cikinsa to idan an fahimci wannan kaga dan an ce mutum ɗaya za a ba shi duniyan nan da goma irin ta mutum zai gaba komai ba ne wannan domin allah ne san abin da ya shimfiɗa wannan sarari wato na ainihin space wanda ya zuba su wannan galaxies din a ciki wanda su ma miliyoyi ne ko ce biliyoyi wanda kowane ɗaya kuma za mu ce duniyan nan ta wuce ɗugo a cikinsa na haka ba wani abu bane don an ce za a ba talakan ɗan aljanna goma ɗin duniya ɗin اتراه مسلم في صحيحه مسلم يا رأيت أنهم أتكين صحيحنسا وهذا الذي وقع في الحديث من قوله علي كذا وكذا قد جاء مفسرا في رواية صحيح في رواية صحيحة وأن أبن داك بدأ تكين وأن حديثي نتشوى زيزو كذا كذا ويازو أنفسر شيء أو ترواية إن تتشى ذكرها عبد الحق وأن عبد الحق يا أنبتيت أتكين لتافنسا جمع بين الصحيحين littafi ne da ya hada hadisan da suke cikin sahihai guda biyu bukhari da muslim wanda shine ya hada su amma ya a takaice to ya faɗi fassara wannan hadisin yana cewa nahnu yawmal qiyamati ala tallin mushrifina ala al mu jama'ar annabi za mu zama akan wani tudu rana alkiyama muna kallon shauran halittu su suna ƙasa domin ɗaukakar da Allah yi wa الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق عبد الرزاق من همام الصنعاني يفرأيت أنبعنا رباح بن زيد قال حدثني ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق يروي تونا حديث لسان الدين جابر بن عبد الله jabir bin abdullahi ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya tajalla lana rabbu tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bayyana gare mu yanzuruna ila waje ta bayi za su dinga duba zuwa fuskarsa fa lahu sujjana sai su hadi suna masu masa sujada Fai yaqulu sai ce irfa'u ru'usakum ku daga kanku falaysa hadha bi yawmi ibada yau ba ranar ibada ba ranar sakamako ce kowa a nan kawai zai ga irin abin da ainihin ya yi ne a duniya sakamakon abin da ya yi a duniya shi kawai za a nuna masa ba ainihin guri ne na yin ibada ba guri ne na more ibadar da aka yi a duniya da samun sakamakonta amma wannan kamar yadda za mu ga wasu ayoyin sun nuna maganar sujada ɗin ta zo a cikinsu آه، رانا الكيامة فقال دار dara دار dara ƙudin ya سنة الناس cikin أحمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني قال حدثني بن جريد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى lana rabbuna azza wa jalla yawm al-qiyamati dhahika dara kudin ya fitar da hadisi da sandan sa zuwa Jabir bin bin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangijin mu zai bayyana gare mu azza wa jalla a ranar alkiyama dhahikan yana mai dariya irin dariyar da ta dace da shi ba irin tamu ba ba irin ta wani abu ba a Allah shi yake da shi ya san wace irin dariya ce kuma irin wacce ta dace da shi mu ba mu santa ba ba mu san kuma kaifiyarta domin Allah ya ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ba wani abu da ikama da Allah a cikin sa da zatinsa abu أبو an عن bin بن an عن dole sai da kofi نعم عن مالك بن انس عن زياد بن سعد قال حدثنا ابو الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه جمعت الامم ابو قره يا ابتدى حديثه لسند سعيد جابر ita hakika yaji manzo yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa idan alkiyama ta zo za a tara al'ummatai na farko da na karshe kamar yadda Allah ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una limiqati yawmin ma'lum gaya musu hakika na farko da na ƙarshe za a tara su a wani lokaci wanda yake sananne wanda za a saka kowa da irin abin da ya aikata kuma wannan abubuwa duk za a yi su ne a gaban duk mutanen duniyan nan baki ɗaya tun daga na farkon na har na ƙarshe shi sa Allah masu subhanahu wata'ala ya kira wata da sunan yauma tubular sara'i ranar wato bayyana asirai ranar wato buɗa da bankaɗa asirai domin ba wani abu da zai ɓuya a wannan ranar mutum shi zai ɗau littafinsa yana karantawa yana faɗar ayyukansa na kirki da akasin haka kuma in ma ya tsaya wani inda inda to gaɓoɓinsa su za su yi bayani kamar da Allah ce mu tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranar da ainihin harsunan su za ta yi musu shaida hannayensu za ta yi musu shaida Ƙafafuwansu za ta yi musu shaida da abin da suka sance suna aikatawa don haka babu batun buya a wannan guri komai za a yi shi ne a bayyane sai a wanda ba a rasa ba kamar muka faɗa a wajen kantara da Allah zai gana da bawa cewa ya rufa masa asiri to yanzu kuma shi ma ya yafe wa uwansa to irin wayannan akwai su su ma akwai nasu matsayin da za a zo jabir bin abdullahi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina ahlul jannati fi na'imihim إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم kuce yan aljanna suna nan cikin ni'ima suna tawatayawa suna jin daɗi istata'a lahum nurun sai haske yake to musu rafa'u ru'usam sai su daga kansu fa idza rabbu jalla jalalu sai ubangiji wanda ya gagara ya buwaya sai bayyana qad ashrafa alaihim ya leƙo su min fauƙihim ta samansu faƙala ya ce assalamu alaikum musallama ce ya ahalar janna ko yan aljanna wa huwa qaulullahi azza wa jal wannan shine ma'anar faɗin Allah azza wa jalla da yace salam qaulan min rabbir rahim wannan gaisuwa ce wace ta magana daga ubangiji wanda yake mai jin kai wanda zai yi wa bayinsa فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه idan suka kalli ubangiji to ba za su iya kauda kansu ga ganin ganinsa ba saboda ni'imar da suke ji a wajen kallon ubangiji ba za su iya kaucewa ba hatta ya taji ba an har sai idan shi ubangiji ne ya faku ga su to wannan ba inda za su amma ko da ya faku wata tabqa fihim barakatuhu wa nuruhu albarkarsa da haskensa za ta ci gaba da wanzuwa tare da su ba zama suna nan suna ainihin samun wannan albarkaci na ganin Allah tabaraka wa ta'ala وقال حرب في مسائله حرب ya faɗa cikin mas'alolinsa wani littafi na tattara mas'aloli a ciki ita da suna ya bin abi hazim qala da suna ya bin muhammad قال حدثنا أبو عاصم العباداني فذكره وعند البيهقي في هذا الحديث سياق آخر رواه أيضا من طريق العباداني عن الفضل بن عيسى عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله وتشي حرب يا رويتو أتكم مسائل ناسا للتافين تهنيوي قدابيو أن ta farko ان yahaya bin بن ابي حازم ce shi kuma ya حدثنا يحيى بن محمد أبو عاصم العباداني هاي زوا كرشان حديثي sai kuma ta hanyar bayaki a cikin wannan hadisi ya koro wani sanadin daban hakanan ya koro wani sanadin shi ma ta hanyar abadani an al-fadl ibn isa an ibn al-munkadir to duk hanyoyin dai sun kare zuwa jabir bin abdullah al jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ahlul jannati fi majalisin lahu yan aljanna suna nan a majalisi majalisi ko mu ma yanzu muna cewa majalisi wurin da mutane suke haduwa suna tattaunawa suna hira yan aljanna su ma sukan haɗu su tattauna su tattauna irin abubuwan da suke yi a duniya wanda su su godiya ga Allah idan suka tuna yadda ya nufe su suka yi bautar Allah wanda ta kai su zuwa samun shiga aljanna wanda kamar ayu da dama da dama sun kawo wannan irin zaman yan aljanna akan gadaje suna tattaunawa suna hira amma a suratul taqfif duka waɗannan abubuwa sun zo to suna wannan tattaunawa istaqa alahum nurun ala babil janna sai haske ya hudo musu a kofa aljanna rafa ru'usahum sai su daga kansu fa idan rabbu tabaraka wa ta'ala sai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala qad ashrafa ya ya daukaku a kansu ana ya leko su fa qala ta'ala Allah madaukaki sai ce da yan aljanna ya ahlal jannati saluni ko yan aljanna ku tambaye ni mana qalu nas'aluka ar-ridha 'anna a muna tambaye ka ka gamsu da mu abinda muke so kawai ka gamsu da mu ubangiji qala ridai ahallakum dari ai gamsuwa da ne da ku shine yasa kuka sauka a wannan gidan na aljanna ba dan na gamsu da ku ba ba za ku zuwa aljanna ba ai wa ana lakum karamati gamsuwa da ne da ku shine ya ba ku girma na kuka samu girma na har kuka yanzu gashi kuna ganawa da hadha awanuha fasaluni yanzu dama shine lokacin yarda din duk yarda kun gama samu amma dai ku tambaye ni qalu sai su ce nas'aluka ziyada muna roƙonka ƙari qala sai ce fa yu'tauna bina ja'iba min yaquta ahmara azimmataha zumardun akhdar wa yaqutun ahmar fa yu'tauna bina ja'ib sai a zo musu da masu daraja min yaqut na daga yaqut dutse ne mai daraja ahmar ja azimmataha zumardun wato ainihin an mata gefenta an yi mata cin baki ko an yi mata zane a gefenta da zumarrad shi ma dutse ne mai daraja akhdar kore wato tsaki shi abun ja adansa kuma kore wa yaqut ahmar yaqut din ahmar ja amma zumarrad din kuma akhdar kaga zai zama yayi kyan gani فجاو عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها وإن النجائب النجائب سنة دواكي وندسكي ما درجة da sai a zo su zo a kanta anan tana sanya kofatanta iya inda ganinta ya kare ta zama kamar sidratul muntaha ken ai kamar wato buraka wacce manzo Allah yi ainihin Isra'i a kanta to shi ma wannan dawakan masu daraja na aljanna haka suke iya ganinta iya inda za ta sa kafarta thimar Allah sai umarni a zo da bishiyoyi wanda tana da 'ya'ya. فتجيء جوار فتجيء جوار الحور العين يما تنحور العين سيتزو وهن يقولن سيزو سنين ان وتواقع تاسو gajeriya suna cewa نحن الناعمات فلا نيأس ونحن الخالدات فلا نموت mu ne masu nema ba za mu ainihin tsiyata ba mu ne dawwamammu ba za mu mutu ba azwaju qaumin mu'minina kiram mu matayen mutane ne mumine masu girma haka za su suna waɗannan gajerun waƙoƙi zuwa 'yan aljanna ويأمر الله عز bi بكسبان من miskin أبيض Allah sai umarni da wani tudu na almiski ba wai almiski nan duniya za a dan darfa mutum bai ɗan shafa a tudu ne guda na almiski abiyar wanda yake fari azfar wanda kuma ainihin yake tashin ƙanshi bai sura alaihim rihan sai tayar da ƙanshi a gare su yuqalu lahal mimbara ana cewa wannan ƙanshin mimbara hatta tantahi bihim ila aljanna to haka dawakan za su tafi da su har zuwa aljanna wa hiya qasbatul janna shine ainihin ƙwaryar ainihin aljanna fa taqulu al mala'ikatu sai mala'iku su ya rabbana ya ubangiji mu qad ja'a al qawm ce to mutane fa sun zo fa yaqulu marhaban bis sadiqin wa marhaban bit ta'iin ubangiji ce to maraba da lale da masu gaskiya maraba da masu biyayya qal yace fa yukshafu lahum al hijab sai a yayi musu gani fa yanzuruna ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai su duba zuwa zatin Allah madaukaki fa yatamatta'una bi nunar rahman sai su ji daɗi da hasken sarki ar-rahman hatta la yusuru ba'dhum ba'dan shashin su ba zai iya ganin shashi ba saboda hasken ya kashe musu wato hasken ya kai haske na ubangijin kawai suke gani ba sa kallon junansu ثم يقول سنة أرجعوهم إلى القصور بالنحف كما يدسوا إزوا فهادودي بالتحف بالتحف دعينهم صربوا به فيرجعون سيعمل فيرجعون سيعمل يدسوا faqad absara ba'dhum a anan ne kuma za su dawo suna iya ganin junansu wasu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi yace fa zaka qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah madaukaki da yace nuzulan min ghafurir rahim wato ka gara baki ce daga ubangiji mai yawan gafara rahim wanda ke mai yawan jinkai اقرأوا في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤيا أنا رويت الاتفاق البعث والنشور لكم كتاب الرؤيا قالت وقد مضى في هذا الكتاب في كتاب الرؤيا ما يؤكد هذا الخبر أبن ذكر فأن الأبار يا قباتا أتكون الاتفاق وقال دار قدني دار قدني أنبعنا الحسن بن إسماعيل قال أنبعنا عبد الحسن علي بن عبده قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة وتدار قدني يفتدون حديثي ده سنة دنسا أي إزوا شيما جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله شينا كرشان حديثه jabiru abdullahi ce annabi ya ce hakika Allah Allah azza wa jalla zai bayyana ga mutane baki daya wato kowa da kowa ya ganshi amma gani ne na gama gari zai bayyana ga Abubakar Siddiq keɓanta gani wanda yake keɓantacce amma wannan hadisin an ce bashi da inganci balma bashi da tushi a zai bayyana ga kowa da kowa kaman yadda ayoyi suka gabata cewa wani zai bayyana mutane su gan shi kamar yadda suke ganin wata daren goma sha hu na ka cewa zai bayyana bayyana keɓantacciya ga na abubakar malamai sun ga wannan hadisi ba shi da inganci na ka bayyana su ga dukkanin muminai ne na duk waɗannan hadisai dai sun mana bayanin ganin allah subhanahu wa ta'ala da muminai za su yi gobe alkiyama وأما حديث أبو أمامة فقال ابن وهب أخبرني يونس بن, يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان أكثر خطبته ذكر الدجال أبو أمامة الباهلي حديث سا يجي ابن وهب يادن تدمو شيكما يا كربو دا يجي يونس بن يزيد يا بام العباري شيكما يا كربو دا عطاء الخراساني شيكما يا كربو دا بن ابي عمرو الشيباني شيكما يا كربو دا عمرو بن عبد الله الحضرمي انا ابي امامه شيكما يا كربو دا امامه الباهلي قال يجي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من ظل يمن خطبه وترانا وكان اكثر خطبته mafi yawan kuɗi bata zikirun dajjal ambatan dujjal ya hadziru na minu yanzu ala yana tsoratar da mu al'amarin dujjal a cikin wannan hudu ba wa yi hadisu na anu yana zantar da mu shi hatta faraga min khutbati har ya gama hudu basa yana tsoratar da mu dujjal fa kana fi ma qala na yawan yanzu yana daga cikin abin da ya gaya mana a wannan rana in ji ainihin abu umamatal bahili ya ce inna Allah azza wa jal hakika Allah azza wa jal wanda ya gagara ya buwaya lam ya ba'ath nabiyan bai aiko wani annabi ba illa hazzara ummatahu sai ya gargaɗa da al'ummarsa al'amarin dujal kowane annabi kenan abin duk annabawa da suka gabata sun san dujal sai dai a bayyanarsa ne wato sai a ƙarshen zamani wa inni akhirul anbiya yace to gani ni ne karshen annabawa wa antum akhirul umam kuma kuma ku ne karshen al'ummatai dan haka huwa kharijun fikum la mahalata lalle jujal a cikin ku zai fito ba makawa ko wannan al'umma waɗanda suka gabata sun ta tsoratar da mutanensu suna zaton a zamaninsu zai bayyana to duk bai bayyana ba mu kuma mu ne na ƙarshe don haka kenan dole a cikinmu ne zai bayyana فإنه يخرج وأنا بين أظهركم فإن يخرج وأنا بين أظهركم إذا يبين ني نانا نانا درينا فأنا حجيج كل مسلم تونين يزم هجة كون مسلم ومن دون نانا يبيوني تكاغي أسيركنا daga sharin dujal wa in yakhruju fikum ba'di idan kowa bai fito ba sai bayana na na tafi zuwa rama ya fito to fa kullu mri'in hajiju nafsihi kowa shi zai zama hujjar kansa domin annabi gashi zai mana bayanin sifofinsa da irin halayensa domin mu kiyaye in na tafi zuwa rahama to kowa kuma fa shine hujjar kansa wallahu khalifati ala kulli muslim Allah shine khalifa ta akan kowane musulmi shi ne mamayina akan kowane musulmi wa in yakhruj wa in yakhruj min min hul min khallatin bayna al-iraq wa ash sham yaminan wa وعاش shimalan shimalan idan ya fito a wasu jama'a tsakanin iraq da sham to zai karkata zuwa yamma zai kuma dawo ya karkata zuwa dama ya dawo kuma ya karkata zuwa hagu sai ce ya ibadallah ya ibadallah ya ku bayan Allah asbito ku tabbata akan imanin ka ku yadda dudal ya karkatar da ku wannan yabdau shi dudal zai fara fa ya kule ce ana nabiyun wala nabiyya ba'di yana daga abin da zai faɗa zai ce shi annabi ne babu annabi a bayansa sun mai sini sannan ya sake biyantawa fa ya kole ce ana rabbukum sai ya koma ma ya ce shine ubangiji waɗanda suka yadda da shi akan shi annabi ne kaga ya samu kansu kenan to sai ya ƙara gaba da su sai ce shi kuma shine ubangiji walan tarau rabbakum hatta ta mutu ba za ku taɓa ganin ubangiji ba har ku mutu wa inna maktubun na ainihi ba za ku taɓa ganin ubangiji ba har ku mutu kenan yana so su ƙaryata da ganin ubangiji gobe alkiyama wa wa maktubun bayna aidaihi kafirun to yana daga alamarsa idan kun tsira ido tsakanin ainihin idanunsa guda biyu an rubuta cewa kafir shi dujjal ya ƙara'u kullum mumin duk wani mumini zai karanta a mallaki ya kom faliyatful fi wajihi duk wanda ya gama da shi daga cikinku ma'ana ya riski zamaninsa to ya tofi a fuskarsa wal yaqra bi fawati surati ashabil kahf ya karanta farko farkon a surori ko ayoyi da suka zo a farkon suratul kahf domin za su tsare mutum daga sharrinsa tun daga farkon suratul kahf wa innahu yusallatu ala nafsin min bani adama za a dora akan wasu jama'u na daga bani adam fa yaqtulaha sai ya kashe ta sun mai yi hasan ya raya ta don ya rudar da mutane zai iya kashe su kuma ya ce su tashi su tashi to Allah zai ba shi wannan ikon domin mai domin marar rabo sai ya imani da shi akan wani wani innahu la ya'du dalika ita duk ikonsa ba zai wuce wannan amma wala yusallatu ala nafsin gairi ba za a dora shi akan wasu rayukan na daga ainihin bani adam wa inna min fitnati sa'annan yana daga fitinar dujal annahu ma'ahu jannatun wa nar anna ma'ahu jannatan wa naran zai zama tare da shi akwai aljanna da wuta fanaruhu janna wa jannatuhu nar wutarsa ita ce aljanna in ka daure ka kutsa ka shiga to abin da zai biyo baya aljanna wa jannatu aljannatu zai nuna mutane shine jin daɗi narun wuta ce to kamar dai ko da ba zamanin dujal ba galibi abubuwan da suke na alkhairi ne za ka samu suna da wahala sai an daure ake kutsawa a yi su shi sa ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa huffatul jannatu bil makare an kewaye aljanna da abubuwan ki da abubuwan da suke na alkhairi ne masu alkhairi za ga masu wahala ne sai an yaki zuciya a wajen yin su ko ka tashi da asuba ɗin sai ga sai ka daure a gani ko yin sallah a lokaci ka wadda harka ka kai sai ka daure zakka ta kama ka ka daure ka fitar ka yi yadda ya kamata sai ka daure to duka za ga abuwa da suke na alheri hakanan alherin yin kansa alherin taimako agaji sai an daure to duk abubuwan da suke na alheri za ka same su an kewaye su da wahala sai da fama sai an yaƙi da zuciya amma wa fatil naru bishahawat wuta kuma an kewaye ta da abubuwan sha'awa masu jan hankali wanda za su ja hankali yanzu nan samu yanzu nan ɗaukaka yanzu nan zama wane yanzu nan kaza in ka bi hanya kaza da kaza yanzu za ka zama kaza amma ƙarshen abun ka bibiya za ka samu ba mai kyau shi sa ce aljanna sa wuta ce wutarsa kuma ita ce aljanna فمن ابتلي بناره وانك جربا لو تسع فليغمض عينيه يرنس إذا ننسى وليستغث رب وليستغث بالله ينمت يعني وكم الله يكوزع تكون بردا وسلاما وانه تتاسى سيتا زم السنيني لكم امنت بارك الله فيك فما كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم فمن ينوتا تزم السنيني لامنت على النبي ابراهيم وأن أيامه أربعون يوما kwanakin sa duk arba'in ne amma ka sanatin za su zama kamar shekara guda saboda yadda zai rikita al'amura yau ya hargitsa duniya wa yawman ka shaharin wuni zai zama kamar wata wa yawman ka juma'a wuni ɗaya zai zama kamar sati wa ayyam wuni ɗaya zai zama kamar kwanaki ayyamihi ka Karshen kwanakin zai zama kamar kalawai ne rizgihun rajulu inda babil madina mutum zai waye gari a kofar birni wayi musu sai waye gari kabla an yabu gaba ba al'akhar kafin ya kai ɗaya kofar tata, sai kai yamma halu suka ce fa kaifa misali ya Allah to ya za mu sallah kamar wuni ya zama yana da tsawo kenan ya za mu sallah kenan a wannan kwanaki domin za a tsawaita kwanakin gani wuni zai zama ya yi tsawo to ya zami da sallah a wannan kwanaki tun da wunin ya yi tsawo ƙwala tuqaddiruna fiha kama tuqaddiruna fil ayyamin tuwa ku dinga gwargwada lokutan sallah kamar yadda kuke gwargwadawa a sauran kwanaki wanda suke masu tsawo wannan shine hukunci ba wai sai wancan lokacin ya zo ba hatta yanzu da ainihin wasu garuruwan wato sai yana da tsawo to gwargwadawa za su da gari mafi kusa da su wanda yake matsakaici misali turai nan da 'yan wata biyu uku mai zuwa za ka samu su yana kai awa goma sha tara awa ashirin in ga danna can turai ta gabas irin su poland sai ka samu wunin yana kai awa ashirin da ɗaya awa ashirin ashirin da ɗaya ainihin wunin daren bai wuce awa uku ba awa hudu Ka irin wannan to kaddarawa za a kinta ta lokaci din na salloli da kuma na azumi ma baki ɗaya wannan hadisin ya zo mana da shi saboda a farkonsa akwai maganar dujal zai gaya wanda ya riska a zamaninsa cewa ba za a ga ubangiji ba shi shine hadisin yake so ya tabbatar mana cewa to kada a yarda da dujal in ya faɗi wannan lalle za a ga ubangiji مؤمنين ذا سجن شو قبال القيامة فصل وأما حديث زيد بن ثابت نعم إيش أما حديث زيد بن ثابت فقال الإمام أحمد ألا حدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر قال حدثني ضمضة بن حبيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم زي حديث زيد بن ثابت إمام أحمد يبتد شيد سنة دنسا تريان تريان هاي زوا زيد بن ثابت ita hakika manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a ya umarce shi kuma ya koya wa iyalinsa su dinga yi kowace rana kala ya ce ƙul ka faɗa ka ce hina tusbihu lokacin da ka wayi gari ka allahumma labbaik labbaik wa sa'adai amsa ka ubangiji amsa waka ta shinka alkhabar fi yadayk alkhairi wal khairu fi yadayk alkhairi yana hannunka wa minka kuma daga gare ka ike wa ilaika kuma izuwa gare ka zai koma Allahumma ma qulta min qawlin Allah da abin da ka faɗa na daga magana aw nazarta min nazarin ko ka tsoratar na daga tsoratarwa aw halafta min halifin ko ka rantsi na daga rantsuwa wa mashi'atuka baina dai. wai ikonka yana gaba da wannan abu Mashita, kana da abin da ka so shi zai kasance wa malam ta sha alam ya kun abin da baka so ba zai kasance ba wala haula wala quwwata illa bik babu tsimi, babu karfi babu dabara sai dai taka وأنت على كل شيء قدير كما يكون أكن كومي اللهم ما صليت من صلاة abin da kai tsira da shi ne daga tsira fa alaman sallaita ya tabbata akan wanda kai masa tsira din amma la'anta min la'anatin salatin Allah da mutane shine masu gafara da jin kai amma la'anta min la'anatin abin da kalan anta ne daga la'ana fa alaman la'anta ya wanda fid dunya kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira ni musulmi ka karbe ni na musulmi wa ne bis salihin ka riskar da ni tare da mutanen kwarai wa as'aluka allahumma rida ba'da al Allah ina roƙonka gamsuwa bayan hukuncinka na'am wa barad da sanyin rayuwa ba'da al bayan mutuwa wa ladhat an nazar ila wajhik da jin daɗin duba zuwa zatinka ka gani to wannan shi sa yazo mana da hadisi cewa yana daga cikin addu'ar da annabi yake roƙon jin da jin daɗin duba zuwa zatin ubangiji to da ba za a ga ubangiji ba manzo Allah ai ba zai roƙa ba wa shauqi ila liqa'i da bege zuwa gamuwa da kai min ghairi darra'in mudirra ba tare da tutuwa mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ba tare da fitina mai batawa ba a'udhu bika allahumma ina neman tsarin ka ubangiji an azlima na yi zalunci au uzlama ko ni a zalunce ni au a'tadiya ko ne shishige ga wani au yu'tada alayya ko ni a yi min shishige au aksiba khadiyatan ko ne ya aikata wani aikin kuskure muhbiqatan wacce take mai ruguza aiki au zamban la taghfiruhu ko na aikata wani laifin da ba za ka yi gafararsa ba Allah ya ubangiji fatirar samawat al-ard kai ne wanda ka halicci samai da kasai alimul ghaibi shahada kai ne masanin boye da bayyane zal jalali wal ikram ma'abucin girma da girma kai ne ahidu ilayka fi hadhihi dunya ina alƙawari zuwa gare ka wannan duniya wa ashiduka sa ka shaida wa kafa shahidan ubangiji ka shaida anni ashhadu an ilaha illallah tabbas na shaida ba da gaskiya sai kai ka kai la sharika lak ba abokin tarayya gare ka lakal mulku mulki ya tabbata gare ka wa lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk ma tabbata anna muhammadu bawanka ne manzanka ne wa ashhadu anna wa'adaka haqqun na tabbata na shaida cewa ka gaskiya ne wa anna liqa'aka haqqun gamuwa da kai gaskiya ne wal jannata haqqun aljanna gaskiya ce wa nara haqqun wuta ma gaskiya ce wasa'atu atiyatu la raiba fiha tashin alkiyama tabbas ne ba kokonto a cikin ta wanta tab'athu man fil qubur tabbas zaka tashi wanda suke cikin kaburbura wa ashhadu annaka na shaida haƙiƙa kai in taqilni ila nafsi idan ka jingina ni zuwa gaina takilni ila dai'atin to ka jingina ni naje na tozarta kenan wa auratin da tsaraita wa zammin da zunubi wa khadiyatin da kuskure naka kakka banni da kaina ka zama kai ne majibincin al'amari na wa inni la athiqu illa bi rahmatik ba zan aminta da kaina ba sai dai da rahmarka wa ghfir li dhanbi Allah kai mun gafara zunubaina innahu la yaghfiru dhunuba illa ant hakika ba mai gafarta zunubai sai kai wa tuba alayya ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim hakika kai mai yawan tu mai yawan karbar tuba ne rahim mai yawan jin kai wannan hadisi wanda zai bin sabit ya rawaito shi ya ce addu'a ce da manzala ya koya masa ya dinga yi wanda daga cikin fa'idata shine samun tsari daga sharrin dujal Allah ya mana tsari da sharrinsa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين